tun daga lokacin sojoji ba a kawo wannan gate din nan ba bai ta bai su isa ma su gwada ba da sai mun sa an zana badin din ma da kansa ba wani ba mutane a nan ƙasa wanda ba su kai mu ba su zimbabwe lokacin eh, barack obama shi mugabe ba ya ce wai robin mugabe ya ce to shi zai auri obama ba duk wani abu ai in kaga ba amince da abu da ba aka dawo da shi duk wani abu idan misali an duba an ga cewa akwai wasu abubuwa da suka saba mu dokokinmu dole a tsaya a tantance su a zare su a fitar da su daga cikin wannan yarjejeniyar da zamu sa hannu to masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri Shiri ne da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na libati da ke Abuja. Shirin turbar dimokuraɗiyya na wannan rana zai ɗauko sahunsa ne daga batun cece kuce da al'ummomin Najeriya suka fara akan batun wata yarjejeniya da gwamnatin tarayya ta sanya hannu da kasashen ƙetare. Wannan yarjejeniya dai ya bai wa gwamnatin tarayya karkashin jagorancin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu baya damar karɓo bashi da kuɗi da yawansu ya kai dala biliyan ɗari da hamsin al'amarin da al'ummar najeriya suka nuna rashin gamsuwa a cikin wannan yarjejeniya dai akwai sharuɗan da aka gindaya wa gwamnatin tarayyar najeriya sai ta bari kowace al'umma ta yi walwala akan yadda ta ga dama da kuma amincewa da batun auren jinsi wannan batun amincewa da batun auren jisi shine ya tayar wa al'ummomin najeriya masu ƙabilu daban-daban da kuma addinai daban-daban tashin hankali inda suke ganin cewa gwamnatin shugaban ƙasa bola ahmed tinubu watakila ta ɗauko ruwan dafa kanta akan batun wannan yarjejeniya da ta amince ta sanya wa hannu a wannan rana da muke ciki a gobin da malaman addinin musulunci suka yi a masallatan juma'a sun yi allah wadai kan matakin da gwamnatin take nema ta dauka na batun amincewa da batun auren jinsi al'amarin da wasu daga cikin malamai suka ba da kwatance da wasu daga cikin kasashen afirka waɗanda suka sa kafa suka yi fatali da wannan yarjejeniya amma kuma su kwa'am sai gashi gwamnatin shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ta amince da shi idan ba ku manta ba a cikin waɗannan bayanai da gwamnati ta yi gwamnatocin baya irin su gwamnatin tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo da gwamnatin tsohon shugaban ƙasa chief goodluck ebele jonathan da kuma gwamnatin tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari dukkanin su sun sa kafa sun yi fatali da wannan yarjejeniya sai ga shi kwanan gwamnatin da ake ganin cewa al'ummar najeriya musamman talakawa wadda kuma ake yi wa lakabi da muslim muslim ticket ita ce ta sa hannu ta amince da wannan yarjejeniya kai bari mu karatun baya a lokacin tsohon shugaban kasar zimbabwe marigayi robert mugabe an nemi ya amince da wannan batuna auren jinsi a kasar zimbabwe inda robert mugabe ya faɗi wasu kalamai akan tsohon shugaban ƙasa na kasar amurka wato obama wanda a wannan lokaci magana ta tada ya mutsi musamman a ƙasashen duniya inda robert mugabe ya sa kafa ya fatali da batun auren jinsi a kasar ta zimbabwe Najeriya dai ƙasa ce da take da addinai masu addinai daban-daban da kuma ƙabilu daban-daban. al'amarin da ake ganin cewa ko da mabiya addinin krista su ma sun ci amincewa da wannan batu na auren jinsi a wannan rana da muke ciki a kafafen yada labarai na Najeriya inda muka tsinkayi ɗaya daga cikin malaman addinin Krista a Najeriya mai suna Pastor Buru yana Allah wadai akan batun auren jinsi da ake ganin cewa wannan yarjejeniya akwai wata kullulliya a tsakanin wannan yarjejeniya da gwamnatin tarayya ta sanya hannu a ciki ana cikin haka ne sai ga ministan yada labarai na najeriya muhammad idris ya fito kafafen yada labarai musamman kafar yada labarai ta bbc yana kare matakan da gwamnatin su ta dauka na sa hannu a wannan yarjejeniya da kuma karbo irin waɗannan kuɗaɗe ya ce babu yadda za a yi gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da abubuwan da al'ummar najeriya ke magana a kai ya ce wannan al'amari fa ba haka yake ba To na farko dai eh, ita wannan eh, wato yarjejeniya ta samuwa kamar da kai bayani wani shiri ne da aka yi tsakanin kasashen wato Afrika da Caribbean da kuma mutanen Pacific wato kasashen da ake ce a turanci ake ce ma OACPS eh, a bangare da yake nan sannan kuma akwai wato yarjejeniya tsakanin ita wannan OACPS wannan kasashen da muka bayani da kuma kasashen turai da kuma waɗanda suke goyon bayanta to su ne suka haɗu aka sa hannu a wani agreement wato wani yarjejeniya a lokacin da ake taron majalisar ɗinkin duniya na saba'in da uku kenan akwai yarjejeniya guda ɗari da uku da aka yi a kan wannan yarjejeniyoyin amma babban al'amari a ciki da za a fahimta shine an yi shi ne saboda a samu haɗin kai na kasashen duniya wato abu ne tura ke ce ma cooperation a samu kuma haɓaka tattalin arzikin kasashe a samu kuma ci gaba wajen ɓangaren wato zamantakewa na mutane da kuma abubuwan da suka shahi yanayi. To eh. an yi wannan ne saboda a samu ci gaban zamantakewa tsakanin mutane. Amma ba wai dan an yi shi saboda wata manufa daban kamar da mutane suke ta bayani. To dama manufar nan kamar bangaren zamantakewa ne wasu ke ganin ta saba wa tsarin dokar Najeriya saboda zargin tana kunshe da batun masu neman jinsi ɗaya. A'a wannan ba ba gaskiya ba ne wannan al'amari ba haka yake ba. ita Najeriya ta sa hannu ne ranar wato Juma'a da ta gabata kenan 28 ga watan Yuni da ta wuce. Kuma kafin a sa hannun nan sai da aka kafa kwamiti shi wato wanda ke shugabancin wannan kwamiti din shine ministan kasafin kuɗi da sanata abubakar atiku gudu. amma kuma akwai ministan harkokin waje da kuma wato ministan shari'a wato minister of justice sai da suka duba aka tantance cikin wannan ka'idoji guda ɗari da uku da aka shimfiɗa sai da aka tabbatar da babu guda ɗaya da ya saba ma ko dokan najeriya ko kuma dokansa kan zamantakewa da muke ciki kuma namu wato al'adunmu haka misali duk wani maganganu da ake na riɗi cewa wai an kawo wannan saboda wani abu daban can wurin to gaskiya ba haka magana take ba Najeriya da kuma gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ba za su yarda a sa hannu a wata doka da za ta jawo matsala ko kuma za ta saba ma dokokin da muke da su na ƙasar nan ko kuma al'adun da muke da su a ƙasar nan ba za a yi haka ba. To kamar wasu na cewa me yasa a baya Najeriya ta ki amincewa da da yarjejeniyar me yasa sai yanzu? Duk wani abu ai in ka ba amince da abu da ba aka dawo da shi duk wani abu idan misali an duba an ga cewa akwai wasu abubuwa da suka saba dokokin dokokinmu dole a tsaya a tantance su a zare su a fitar da su daga cikin wannan yarjejeniyar da za mu sa hannu yanzu kuma an kawo lokaci da aka tabbatar da lalle duk abin da aka saba ma hannu na farko ba zai saba ma dokokin ƙasar nan ba Ah, wato tsarin mulki namu da constitution namu da duk wata doka da muke ita a ƙasar nan bai saba mata ba duk wani abu da zai saba ma addinin mu ina tabbatar maka cewa baya cikin wani al'amari ba za a yarda da shi ba gwamnati ba za ta sa hannu akan abin da zai karara zai fito ya saba ma addinin mu ko ya saba ma dokan mu ko kuma ya saba ma mu wannan baya ciki. Ministan yaɗa labarai na Najeriya kenan Muhammad Idris a yayin da yake kare matakan da gwamnatinsa ta ɗauka na batun karɓo bashi da kuma sanya hannu a wata yarjejeniya wanda bata yi daidai da al'adun al'ummar Najeriya da kuma addinansu ba. Kasancewar Najeriya ƙasa ce mai ƙabilu daban-daban da kuma al'adu daban-daban. Al'ummar Najeriya da a yanzu haka suna ci gaba da kiran gwamnatin tarayya karkashin jagorancin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta yi wa Allah ta yi wa annabi ta san yadda za ta yi da wannan yarjejeniya domin da ya daidai da al'adunsu ba. Ɗaya daga cikin shugabannin al'umma kuma a ɓangare guda ɗan siyasa mai suna Dr. Haruna Garba wanda muka tattauna da shi akan wannan al'amari shi ma ya yi Allah wani akan matakin da gwamnati ta ɗauka na sanya hannu a wancan yarjejeniya. kai ya ce idan har najeriya bata karɓo waɗannan biliyoyin kuɗaɗe ba me zai faru da al'ummar najeriya babu abin da zai faru da su kasancewar tintini gwamnatin ta riga ta jefa su a cikin mawuyacin hali tun daga lokacin sojoji ba a kawo wannan giya ɗin nan ba bai taɓa bai su isa ma su gwada ba da sai mun sa an zana badin ɗin ma da kansa ba wani ba mutane a nan ƙasa wanda ba su kai mu ba su zimbabwe lokacin eh, barack obama shi mugabe ba ya ce wai robin mugabe ya ce to shi zai auri obama ba ya za a yi irin wannan abu ma mu zo mu yi musulun musulun take kuma a ce za a yi muna ge a ce lesbian wai musulun musulun fa muka in dai suka yi sayin wannan abu din to za su ga wani protest wanda ba su taba wannan na kenya wasa ne don ba za mu yarda ba mu ba jakuna ba ne muna da addini muna da musulmai muna da kristan ba mu da pagan a najeriya in ba musulmi ba ne kristan ne to wannan kuma abu pagan ne wanda ba shi da addini ya za a yi ma namiji ya je aure namiji ko kuma mace ta wuri na mace ai wannan haramun ne annabi ludu fa saboda su Allah halakar da su gaba ɗaya ya wa ƙasa ya haɗiye su gaba ɗaya hmm. sannan za a kawo muna wani abu kuma a Najeriya ai wannan yanzu ka kawo nan wannan fuel sosai na wasa ne za mu shiga bala'in da ya fi wannan don mu ba za mu yarda ba in ba su da abu da za su gaya a ƙasa don Allah su daina kawo daga wannan doka sai wannan doka kuma national assembly dinmu shi senate president in aka kawo wannan dokan da shi da tajudin ba dokan su kenan ba namu bane mu yan najeriya saboda zaben su muka yi don su sani wannan mun shirya musu abin da suke so za mu ba su amma ba zai yi a kawo muna wani namiji a wani haramun ne jonathan ya ki wannan magana eh obasanjo ya ki wannan magana yar adu allah ji kansa ya buhari ya ya wannan za mu zo mu yi musulun musulun take kuma ya zama doka ha ba ya wannan magana ni da na ganta a jarida na ce ko yan jarida ne kawai suka dauka suna wasa in sun yi sayin kuɗin na akan wannan su mayar musu ko kuma ni zan je in auri Joe Biden din kawai hmm. ni zan auri Joe Biden din kawai hmm. eh zan auri Joe Biden din kawai don turon dama ya hana wannan tunda Joe Biden shi ke yake zo shi shi ka duba zaben da aka yi a UK ai ka gani ko 14 years wannan party ba su shiga ba ka sun shiga ba lebo to yanzu ana jiran na france da wani shi party kam already sai dai ya je break in ya ba su kuɗi ya ba su iska saboda ba donald trump dama baya goyon baya jiya da ya zo ma kakka masu ya dinga yi wannan kuma dan jiya din already shi kansa zama party ma sun ce ya sauka don ba zai iya kumba don na ga debate nasu hmm. daga debate ma ya yi fomul bai sa abin da yake faɗa ba ma. haruna garba kenan jigo a jam'iyyar apc a yayin da muke tattaunawa da shi akan wannan yarjejeniya da gwamnatin shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ta sanya wa hannu daga batun yarjejeniya da gwamnati ta sanya wa hannu sai kuma batun turka-turka da ke faruwa a jihar kaduna inda a wannan rana wasu ƙungiyoyin matasa suka gudanar da wani taro na manema labarai inda suka ce wai sun mika wata takardar koke ga hukumar nan mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc da ke jihar kaduna da kuma takwaranta ta icpc babu komai a cikin takardar illa kiranye-kiranye ga wannan hukuma ta efcc da ta bayyana gayyato tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasir ahmad el rufai domin ya amsa tambayoyi a kan zarge-zargen da majalisar dokoki ta jihar kaduna take yi masa akan wakacika tashin kuɗi da su ya zarce naira biliyan ɗari hudu idan ba ku manta ba tsohon gwamnan jihar kaduna da dai majalisar dokoki ta fitar da wani ƙwarya-ƙwaryar rahoto inda a cikin rahoton ta tabbatar da cewa akwai zargin wakacika tashi a lokacin da ya shekaru takwas a mulkin jihar kaduna daga baya gwamna ya fitar da wata sanarwa inda shi ma ya garzaya kotu domin a neman masa hakinsa. wasu daga cikin al'ummomin jihar kaduna waɗanda suke ɓangaren gwamna malam ubasani sun tabbatar da cewa akwai al'ummomi ma da basu fahimci yadda tafiyar tsohon gwamna malam nasir ahmad rufa ita ke ba da gwamna na yanzu malam ubasani ya tabbatar da cewa waɗanda suka ce tsohon gwamna malam nasiru ahmad el rufa'i shine ya yi wa Sani wando da riga ba su san labarin ba sun kuma tabbatar da cewa a lokacin da malam el rufa'i ya zo mulkin jihar kaduna kowa ya sani ba ɗan siyasa ba ne bai ma alaƙa da harkokin siyasa Malam Uba Sani shine ɗan siyasa a jihar Kaduna kuma tare suka yi abota da gwamnan jihar Kaduna shine Uba Sani ya shiga ya fita ya kuma yi ruwa ya tsaki shine ma ya rike jam'iyyar APC a shekara ta 2015 da kuma shekara ta 2019 kai sun ma ce bancin Uba Sani da Malam Nasiru Ahmad 'air fai bai koma a karo na biyu a sa ba. Ɗaya daga cikin al'ummomi kuma shugabannin al'umma kuma ɗan kasuwa a jihar Kaduna alhaji suleiman dan alkali shi ne ya tabbatar da haka a yayin da suke zantawa da abokin aikinmu da ke kaduna baban gida a gaye mutane sukan manta tarihi da wanda yake allah ya mutum mai mantuwa idan muka manta ba shi magana ta obasani wanda ake cewa kullum malam ya mashi sanato malam ya mashi sa da sauransu to yana son dan tunatar da kai abu guda duk abinda mutane za su yi sabbin mantuwa suna da shan adalci har yau shi malam bakaji ya fito ya ce ya mu uba sani kaza ba shi haji e mai girma gwamna bakaji ya ce ya yi ma yan rufa'i kaza ba tsakaninsu wani ya ce ya mu alheri kaza ko wani ya ce ya mu alheri kaza har yau baka je ba mutane ne suke ta maganganunsu wani ya ce eh, malam nasiru yan rufa'i shi ya mu abubuwan sanata a wasu to bari mu tunatar da kai wata magana lokacin da shi mai girma gwamna yake sa na eh, gwamna yan rufa'i idan baka manta ba ya sa political wannan fati apc a lokacin ba wai ko ina so in faɗi wani abu aibin malam ba kai ka san malam ba mai kyauta ba ne dan bai ma yawo da kuɗi aljihun shi kai ka sani. lokacin shi mai girma gwamna yana sa political shi ya shiga ya fita ya je ya nemo can ya buga ya samu wancan kwangila ya buga ya samu wancan wani abun har ya dawo shi ne duk ya rike duk wani mutum ne da ka sani official na apc malam obasani shi ya rike shi a lokacin yana sa domin idan da an bi ta malam da shi kan shi malam din ai ba zai koma 2019 ba saboda ai kai idan baka manta ba duk wani dan siyasa da ka sani ai malam ya sake shi a kaduna ko ba haka ba malam uba Sani lokacin yana sa shine ya shiga ya fita shiga ya fita shiga ya fita ya dinga alheri ya dinga mutum mutum ya rike wannan kujera tashi ta tsaye political wanda ina ganin duk najeriya ma ba a taba samu wanda ya sa wannan kujerar ta suna ba ta daraja kamar shi ba don komai saboda alherin da yake ma mutane ai a lokacin ai shi kaɗai ne mai yin alheri a kaduna wani ne zaka ce na su wa'annan da suke kewaye da shi abokan shi misali na makaranta wanda suka yi makaranta tare barewa ko ko wane ne ya rike fatin kaduna to me yasa mutane sai su rika mantawa da abin alherin da wani yayi kaga da shi malam uba sani lokacin bai rike wannan fati ba wallahi ina ga maka shi kanshi malam ba zai koma 2019 ba don kowa ya san cewa malam bai hudda da 'yan siyasa ba bai hudda da malamai ba bai hudda da sarakuna ba bai hudda da matasa ba kai ka sani wasu 'yan kalilan ne suka kewaye shi suna cin gajiyar siyasa amma haka malam ubasani fito ya shiga fita ya shiga fita ya nemo kuɗi ya bada ya nemo kuɗi ba ta da kai ka san malam ba mai kyauta bane ba wanda bai san cewa malam ba mai kyauta bane a duniya idan malam ya samu bashi sanato ya tafi shi kuma kenan shi ma ubu shine sanadiyar koma malam 2019 wallahi shi ya rike fatan shi ya sani kuma ko kai ma da ni tana maka ka gane sai maganar sanatan da ake cewa shi malam shi ya kai uba sanato to kai ya za a ka ce malam shi ya kai uba sanato kamar misali ta ina ka manta malam shi ba ya ba kullum babu maganar da yake yi babu faɗan da yake sai sai ya faɗa da shi da malam shehu sani aikin su kenan ai idan malam ya kai uba sanato to dalilin zuwan shi malam uba sani sanato ai dalili ne na shi malam na faɗa da shehu yana so ya ga bayan shehu kuma yana neman bashi kuma shehu bai bashi bashi ba to ko kai ne bismillah ai duk kokarin da za ka yi ka ga cewa wancan mutumin da ya hana ka kaza ai bai koma ba to kaga ai ba taimako bane ɗaya daga cikin bayan gwamnan jihar kaduna malam uba sani kenan mai suna malam suleiman dan alkali a yadda suke tattaunawa da abokin aikinmu da ke ofishinmu na jihar kaduna inda ya bayar da kyakkya inda ya tabbatar da cewa gwamnan jihar kaduna uba sani ya bayar da kyakkyawan gudunmawa a lokacin da malam nasir ahmad rufa'i yake mulkin jihar kaduna ya kuma ce masu cece ku ce akan batun ubasani da yan rufa'i cewa wai ya rufa'i shine ya yi uba ubasani wando da riga ba su ma san labarin ba Daga batun wannan turka-turka ta siyasar APC a jihar Kaduna sai kuma batun halin da al'ummar Najeriya suke ciki bayan da gwamnati ta cire tallafin man fetur. Cire tallafin man fetur dai shi ya kawo tsadar rayuwa, kuma cire tallafin man fetur shi ya janyo talakawan Najeriya suka fada a cikin mawuyacin hali, sannan kuma cire tallafin man fetur shi ya janyo kungiyoyin kwadago daga NLC da TUC suke gudanar da zanga-zanga domin yin Allah wadai akan matakin da gwamnati ta ɗauka na cire tallafin man fetur har yanzu dai ana nan ana kai ruwa rana a tsakanin ƙungiyoyin kwadagon na tuc da kuma nlc da gwamnatin tarayya kasancewar ba a cimma wata kyakkyawan matsaya ba a kan batun albashi da ƙungiyoyin kwadago ke bukatar gwamnati ta biya ma'aikatanta shugaban jam'iyyar nan ta sdp a najeriya shehu musa gabon ya yi mana ƙarin bayani dangane da yadda al'ummomin najeriya suka fada a cikin mawuyacin hali mu a matsayinmu na shugabannin 'yan siyasa daga kan shugaban ƙasa zuwa kansila signature na national chairman da secretary yake sa su yi takara in babu signature na national chairman da secretary ba mai iya zama shugaban ƙasa ko sai dai an canza doka saboda haka muna da hakki akan najeriya muka tabbatar da cewa an yi adalci a najeriya wannan abu gwamnati ta san zai iya faruwa domin ba su ɗauki matakin hana shi faruwa ba domin cire subsidy nan da aka yi 400% shi ya jawo wannan rigiman da ake ciki har na labor har na strike da ake ciki ba yadda za ka yi al'umma kana biyan su dubu talatin dubu talatin din ma ba kowane state take biya ba wasu civil servant fa 10,000 15,000 ake biyan su a wata guda sannan ka dubi halin da ake ciki sannan ka zo ka ƙara kuɗin mai 400% ka zo ka cire kuɗin lantarki ka zo ka ka sa taxation a banki kowane kuɗi kasa za a yi taxin ɗinka sannan yanayin abinci da yanayin eh, asibitoci da harkan ilimi ya taɓarɓare gaba ɗaya so saboda haka mu ina kan bakata ta shawara ta ko last week da nake channels na ce gwamnati za ta iya gyara wannan abu domin ita ta jawo kuma shugaba da ya san cewa yana shugaban al'umma yana yadda cewa ya yi kuskure wannan kuskuren shi ya nuna cewa shi shugaba ne yadda ya yi kuskure sai ka gyara wannan kuskuren domin yanzu da sun rage wannan kuɗin fire subsidy din nan da suka cire kuma ai ba kansu aka fara cire subsidy ba amma kowa kaɗan kaɗan yake taɓa ya gaya zafi yake wa al'umma saboda haka abinda muka ba da shawara gwamnati ta rage wannan subsidy from 400% da ta cire ta mai da shi zuwa 100% sai a gaya sauki zai zo wa al'ummar najeriya in ƙasa na ci gaba tattalin arziki na ci gaba in ka cire subsidy mutane ba za su ji ba amma a yanayin da mutane ba sa iya taimakawa kansu ba sa iya taimakawa wani ba sa iya ɗaukar nauyin 'ya'yansu ko rashin lafiya ko makaranta ka zo ka azaza musu wannan azaban a kansu sannan kuɗin diesel a yanzu haka ya fi komai da kake tunani na ga aliko dangote yana magana eh, sati ɗaya da ya wuce yana cewa ma petrol da ake shigo da shi wato shine mafi muni a najeriya daga wasu kasashe ake shigo da shi najeriya an yi commissioning laboratory ɗinsa wanda shine mafi kyau a duniya saboda haka in ya fara refining petroleum najeriya za ta samu petroleum inda ya fi kowanne inganci a duniya wanda ba zai iya cutarwa ba amma wanda ake shigowa da shi yana iya sa mutane ma kansa so mun ji daɗin wannan gudunmowa da ya bada da kuma gwamnati da ta bashi gudunmowa ya ce zai rage kudin gas zai koma ƙasa da yadda yake a yanzu in ya rage zai taimaka wa al'umma da yawa da ɗauko abinci daga gonaki zuwa sauransu kudin da ake caji na motoci saboda gas ya yawa yanzu ko su sumintin nan me yasa suminti ya tsada saboda in ka ɗauko suminti alal misali daga lokoja za ka kai shi maiduguri sai ka sha mai na wajen miliyon daya da wani abu gas miliyon ɗaya da wani abu wannan ya shafi kuɗin sumunti in ka ɗauko fetur daga lagos za ka kawo shi ah, alal misali abuja ko bauchi ko maiduguri sai ka sha gas domin yawancin motocin da gas suke amfani kuma kowanne sai ka sha gas fiye da miliyon ɗaya da wani abu ta ya za a yi bai shafi rayuwar al'umma gaba ɗaya ba kuma wannan abu mu muka yi shi ba masifa ba ne ya faɗo mana tsarin mulki ne ya kawo shi tunda tsarin mulki ne ya kawo shi tsarin mulki sai ya gyara shi a ga yadda za a samu al'umma sauki shugaban jam'iyyar sdp a najeriya kenan shehu musa gaban a yadda suke tattaunawa da abokin aikin musa sani dangane da batun tsadar rayuwa da al'ummomin najeriya suka shiga ciki masu kallon mu da sauraron mu duka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shi umar abubakar ke fatan mu kasance lafiya